jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen bbc a nan london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni shugaban sri lanka ya ce zai yi murabus yayin da dubban masu zanga-zanga suka mamaye fadarsa don kuka da mummunan yanayin tattalin arzikin da ƙasar ta shiga yayin da ake ƙara fuskantar ƙarancin man girki a duniya najeriya ta tashi tsaye wajen bunƙasa noman kwakwa. jibi idan allah ya kai mu kuma ake shiga zagayen kwata finals a gasar cin kofin kwallon kafan mata na nahiyar afirka za mu shi irin shirin da najeriya ta yi shugaban sri lanka ya tabbatar cewa yana shirin sauka daga mulki nan da kwana biyu sanarwar da ta hito daga ofishin minister ta zo ne bayan dimbin jama'a zama mai fadi shugaban don kokawa da hauhawar farashin kayayyaki da karancin abinci da man fetur ka ibrahim yawa da karin bayani wani lokaci ne mai cike da tarihi ga 'yan kasar sri lanka da dama suna son su daraja lokacin sannan kuma su ɗauki abin da ke faruwa dubban 'yan kasar na ta zuwa domin su ga ofishin shugaba gwata da jafaska wanda cincirin jama'a suka kutsa kai ciki tare da mamaye shi a ranar asabar bayan an shafe wata da watanni ana zanga-zangar kin jinin shugaban kasar inda ake zargin sa da gazawa wajen gudanar da tattalin arzikin kasar Halin da ake ciki ya ɓaci sosai. Mun zo nan ne domin muna son mu kori wannan gwamnatin. Saboda haka ina farin cikin kasancewa a nan yau. Mai yasa kuka zo nan domin ku ga wannan wajen? Dole ne mu kasance tare a wannan yanayi, shi yasa ni kenan. Dogayen layuka a gidajen mai abu ne da aka saba gani. Rashin man fetur ya sa tattalin arzikin ƙasar ya tsaya cik. lamarin yayin matukar illa ga harkar sufurin jama'a a kasar ko da a ce an sami sabuwar gwamnati ba lalle bane a samu sauyi ga halin da ake ciki a cikin wannan yanayi na rikicin siyasa har yanzu sri lanka na fuskantar karancin man fetur sannan kalli wannan doga layukan babura masu kafa uku ne da kuma babura wanda tsawonsa ya haura kilomita biyu direban nan ya ce ya shafa fiye da kwana ɗaya a layi kuma wannan shine ke nuna abin da ke faruwa a zahiri kasashen duniya ba za su kawo wa kasar ɗauki ba har fa sai idan ta yi abin da ya kamata a yanzu dai 'yan kasar sri lanka na son su ga irin rayuwar da shugaban kasar su ya yi suna sanar da cewa nan ba da jimawa ba ne magajinsa zai shiga wannan gidan shugabannin siyasar sri lankan sun ce suna ƙoƙarin kafa sabuwar gwamnati a yanzu dai sri lanka na ta fafutukar neman bashi canjin gwamnatin da za a samu nan take zai taimaka. Amma abin da zai ƙara taimakawa shine kafa sabuwar gwamnatin da jama'a suka zaɓa. Wanda ina tunanin hakan zai sa ƙasashen duniya su taimaka wa shiri Lanka domin samun ci gaba. Masu zanga-zanga dai sun ce akalla a yanzu sun cimma abin da suke son gani. Wato raba Mr. Rajafuska da kujerarsa. amma kuma suna sanar da cewa ba za a iya magance wannan mawuyacin yanayin tattalin arzikin nan da wani dan lokaci ba.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 ga halima umar sali da fasarar rahoton nata tosin kapo kolawole kenan ta so masana'arta a 2018 ta sarrafa kwakwa don yin nau'o'in abinci da abin sha daban-daban a da tana samun kwakwarta a nan badagri garin da ke gabar ruwa a kudu maso yammacin jihar lagos babbar cibiyar kasuwar kwakwa to amma yayin da sana'ar ta bunƙasa ta yi faɗi tashin samun wadatacciyar kwakwar a Najeriya dole ta sa ta shigo da ita daga Ghana. Idan akwai karancin kwakwa a sana'ata, to sayanta na da tsada, kuma yana sa kastomomi na gudu na zuwa wani wurin. Hakan na nihin ina rasa kastoma kuma yana ƙara sa kaya zama masu tsada. Toyin na daga cikin 'yan kasuwar da ke ƙara yawa a kasuwar. Bukatar da duniya take wa abubuwan da ake yi da kwakwa ta ƙaru matuka tun farkon shekara ta dubu biyu. ana yin abubuwa masu yawa da kome kama daga kwansanta zuwa 'ya'yan cikin Dapo shi ne Olakulehin shine babban manajan hukumar bunƙasa noman kwakwa a jihar Legas wadda ke da alhakin taimakawa bangaren kwakwa ya ƙara zama abin kasuwanci. Daga gonar gwamnatin jiha ya bayyana cewar duk da ƙoƙarin taimakawa manoma na siyi shuka itacen kwakwa na ɗaukar shekaru kafin su soma 'ya'ya. hakan ya sa tilas dole masu kamfanoni su shigar da ita within the last 15 years or 10 years a cikin shekaru sha biyar ko goma da suka wuce ya zuwa wannan lokacin an samu karuwar masu sarrafa kwakwar kuma babu karuwar manomanta To amma a cikin shekaru uku da suka wuce lokacin da muka ga karuwar muna karfafa wa mutane gwiwa su shiga noman kwakwar. Ƙungiyar masu sana'ar kwakwa, Napcoman, ta ɗauri aniyar shuka hekta dubu goma na itacen kwakwa a galibin jihohi 36 na Najeriya. Ƙwararru a masana'antar sun ce, ƙoƙarin da aka yi a yau zai kimtsa Najeriya ta kasance mai fitar da kwakwa. Sai dai kuma ya yi wuri a ce ko kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. a afirka ta kudu ana ƙara matsawa jami'ai kamun su gano mai hannu a kisan wasu mutane sha biyar a ƙarshen mako a wata mashaya da ke suwaito in ji 'yan sanda 'yan bindiga sun shiga ginin da sanyin safiya jiya lahadi inda suka buɗe wuta akan gungun wasu matasa 'yan shekara goma sha tara zuwa talatin da biyar wata kotu a spain ta ba da izinin a gudanar da binciken kimiyya akan gawo tsohon shugaban angola jose eduardo dos santos ran juma'a ya rasu a barcelona inda ya je neman magani diyarsa ta yi ikirarin cewa an kashe shi ne don a hana shi goyon bayan 'yan adawa a zaɓuɓɓukan da ake shirin yi a angola mr dos santos ɗin ya kwashe kusan shekara 40 yana mulkin ƙasar a tokyo babban birnin japan an gudanar da addu'o'i a wani wurin ibada budda don tunawa da firaministan da ya daɗewa kan ga mulki a ƙasar shinzo abe wanda aka hallaka ran juma'a a wani kamfen ɗin zaɓe uwar gidansa ce ta jagoranci sabgar kewaye da aminansa na kud da kud gobe ake shirin yin jana'izar shinzu aban to jibi idan allah kai mu kuma za a suma zagayen kwata finals a gasar cin kofin kwallon kahon mata na nahiyar afirka a ranar din zambia za ta kara da senegal morocco mai masaukin baki kuma da botswana kashe gari kuma kamaru za ta kara da nigeria afirka ta kudu kuma za ta tunkari tunisia to domin jin irin shirin da nigeria ta yi wakilinmu a gasar buhari muhammad fage ya zanta da justin madugu mataimakin kociyar najeriya mu mun san juna sun san mu mun san su yadda suka san mu haka muka san su kuma muna da shiri game da maganan kamaru don dama tun da aka yi draws din nan mun bi draws din mun yi studying fixtures din mun yi namu permutations muna da plan ga kowane team da za mu iya haduwa da su a kowane stage na competition so muna da namu shiri game da kamaru domin tun ba yau ba mun san za mu iya haduwa da su kowa ya san abin da ake ciki wancan wasan ita za ta fara qualifying namu zuwa world cup duk wanda ya ce wancan wasan ya yi qualifying zuwa world cup wanda kuma duk wanda ya je semi-final ya yi qualifying zuwa world cup wanda kuma shine first objective namu objective na biyu shine mu tabbatar cewa kofin da muka zo da shi daga najeriya allah ya taimake mu mu sake komawa da wannan kofin tim ce wanda tana kan ana kan shirya ta ba kai inda ake bukata ba har yanzu eh ana kan shiri tabbas ba mu kai inda muke bukata ba mu ma mun sani so akwai sauran aiki wanda za a ci gaba da shi in an yi qualifying an gama a wannan wasannin za mu ci gaba da shirye-shirye domin bisa ga wasanni ma da ake yi muna daɗa karantan inda muke ta kuskure da inda muke da bukata na gyara domin mu ga cewa tim ɗin ta gyaru ta fi yadda take a yanzu to idan kuna so za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa to amma yanzu ni shatta musa ke sai an ku daga nan bbc london